وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان حقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدام كسابا a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na umar abdul khattabi radiyallahu an da ke cikin garin bauchi a yau yau musafti ranar asabar goma sha biyar ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min makka ilal madina daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zamo daidai da goma sha shida ga watan afrilu a shekarun yan albashi kuma miladiyar annabi isa ne maryam alaihi masalamu idan ya tabbata wato shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu a yau insha Allahu ta'ala za mu shiga sabuwar sura turan da ake kiranta turatun ne, turan mai rahama malamai suka ce an ambaci wannan tura da wannan suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kuma sunan da yake wazani na mubalaga mubalagan kamar ma ya fi arrahim domin arrahman wasu malamai suna ganin ƙarfin arrahman ya fi ƙarfin arrahim a wajen fassara saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan rahama tsakanin musulmai da kafirai a nan duniya ko Allah ta'ala mai yawan rahama a tsakanin mutane da dabbobi a nan duniya da ma gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan rahama tun da ya halitti rahama ɗai-ɗai-ɗai guda ɗari kuma ya ɗauki guda ɗaya je ko duniya tausayi kenan sannan ya rike tisa'in inda tara ya ajiye a wajensa sai ranar lahira bayan Allah za su samu tisa'in inda tara nan Allah ya samu na cikinsu saboda haka suratu rahman lalle sura ce wanda take da muhimmanci kwarai da gaske dalilin da ya sa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yake ambaton wannan tura da cewa wato amaryan alkur'ani ko kuma angon alkur'ani don san amarya duk abin da ta yi ba a dukanta ko ana dukan amarya ba a dukan amarya saboda in ka yi amarya ka wanka mata mari a ranar farko to fa in ta tafi gidansu zai yi wahala ta sake dawowa yana da wahala balle kuma a ce ka jirge ta shi sa amarya aka ce ba ta laifi duk abin da ta yi sai ce kuskure ne in an kwana biyu za ta gyara sai dai kuma a karkashin amarya ba ta laifi to fa an dauke ta wawuya ce an dauke ta gauliya ce an dauke ta jaka ce wato kafin ta yi hankali kenan eh tunda ita da yara kanana waɗanda yake tunanin su bai nuna ba kusan ɗaya ne don haka idan aka ce misali mu koma ɗaya fassara kuma ɗaya ɓangaren amariyan alkur'ani to kaga wanda yake haba-haba da ita kenan ya kamata ce kullum mutum ya ringa karanta ta idan an ce angon alkur'ani to wannan ma ana haba-haba da shi domin za ga ango fes-fes in ka je kusa da ango za ka ji kanshin turare amma yana kyauta zaton angwayen daliban da na yanzu domin yanzu gaskiya ne ma ya je mai su gaba daya amma a da idan an ji kanshin turaren ango daban yake yanzu ka kaga ma za ka ji akwai kanshin turare a jikinsa amma wanda na kwarijo ne turaren kwarijo ne ya kwana biyu zai eh, ya goma wasa ne eh. to kaga idan aka ce angon alkur'ani wanda yake ana haɗuwa da ki za a ji ƙanshi kenan to kamata ya yi a rike shi hannu biyu ana karanta shi kullum ko da yake ba wai an ce lalle ka karanta wannan sura kullum ba ne domin ba ta daga cikin surorin da ake cewa kullum a karanta ta ko duk sati a karanta ta amma dai idan ka zo karanta wannan sura ka natsu ka tattara hankalinka waje ɗaya sannan kuma ka yi tunani ka yi nazari cikin ayoyin da kake karantawa shi yasa ake son a rinka karatu da fassara dalilin da yasa sa shek gumi rahimahullahu ta'ala ya rubuta tarjamansa kenan na ma'alil qur'ani bi ma'ana ma'anonin alqur'ani ya rubuta da hausa saboda mafiya yawan mutanen ƙasar nan hausawa ne kuma sun iya hausa saboda haka in ka karanta aya da larabci to sai ka dubi fassaranta da ainihin hausa ko da baka fahimci ah, fassaran sosai ba to lalle za ka tsinci waɗansu abubuwa kuma wannan zai taimaka maka wajen ganin muhimmancin aya ko kuma sura Allah ya taimake mu har ila yau wannan sura suratul rahman tana da ayoyi guda wato saba'in da takwa, walansu kuma sun haɗa walansu ayoyin sun ce guda saba'in da shida ne kamar yadda aka yi saɓani dangane da ahiya madaniya ammakiya a makka aka saukar da ita ko a madina aka saukar da ita manya-manyan malamai sun yi saɓani a tsakaninsu to kaga irin wannan ne muke magana yanzu aka ce manya-manyan malamai magabata almajiran sahabban manzon Allah da ma sahabban manzon Allah karan kansu sun yi saɓani dangane da yanke hukunci akan wannan sura a makka aka saukar da ita ko a madina aka saukar da ita sai wani mai comment kuma a facebook sai ce a makka aka saukar da ita shi ya yanke hukunci kawai a maka ka saukar da ita da za a kamo shi a matse ki za a yi ta dukansa sai ya suma amma ba zai iya kawo dalili ba to ana fal'a masa malaman malaman malaman malamanta su ma sun yi saɓani a kan wannan waɗansu kan ɗauka makka amma za su kawo dalili waɗansu za su ce madina amma za su kawo dalili shi yasa kwanakin baya muka yi da kan irin wannan in dai matsala ce ta addini baka da ilimi akai kai jahili ne ko wawa ko kai jaki ne kan wannan to bai halatta yi sharhi akai ba kuma yi sharhi akai wallahi sai Allah ya tambaye ka duk wayonka da wayewanka da kwamarazarcinka da bokonka nan ne ma za a ji daɗin casa ka a hannun ko kwarai da gaske domin ka shiga harkar da ba naka ba ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا saboda haka kada ka kuskura ka aikata abin da baka da ilimi kansa wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukm Allah fi wa yas'al al ulama'a wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaji abin da mai ahalari ya ambata saboda haka wannan sura a nan an ambace ta madaniya a wani waje za ga an ambace ta makiyya domin ana ganin aljanu sun yi imani ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun lokacin manzon Allah yana birnin makka a wace shekara ana kyautata zaton abinda tarihi ya raja'a a kai shine a shekara ta goma da annabci lokacin da manzo Allah ya je da'ifa suka jefe ki suka wulakanta ki a shekara ta goma wato da annabci lokacin da ya kamo hanya yake dawowa sannan ya haɗu da banasare na farko wanda ya karbi addinin Allah ya ce shi daga nina wa yake ya karbi addinin Allah a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a wannan shekara aljanu kafin annabi ya dawo suka je yana karatun alkur'ani cikin dare suka suka ta taruwa da suka saurari karatunsa shine suka tafi wajen mutanensu wallau ila qaumihim munziri qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa shine suka kama wa'azi taram taram kamar yadda makaranta a cikin suratul haqa to lokacin da annabi yake karanta ainihin ayoyin Allah ce daga ciki har akwai ar-rahman allama qurana kuma a ciki ya karanta bi ayyi ala e rabbikuma tukazzibani ya kasance su aljanu suna bada amsa fiye da yadda mutane sahabban annabi suka bada amsa saboda haka yasa waɗansu karen jayar da cewa wannan sura an saukar da ita a makka kuma idan ba ku manta ba a wannan shekara ta goma da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi isra'i da mi'raji da manzon Allah subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al ila al-masjid alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir Allah ta'ala ya ambaci Isra'i a cikin Alkur'ani hadisai sun tabbatar da mi'raji a cikin hadisai masu yawa kuma masu inganci wannan daraja ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai kuma a wannan shekara Abu Talib babban annabi ya bar duniya a wannan shekara matar manzo Allah ta farko nana Khadija ta bar duniya yasa wadansu malaman tarihi suke kiran wannan shekara da amul hazan shekaran bakin ciki amma masu tantance tarihi ta masu tarihi ma ba kyale su ba wajen tantance wanne ne ifi, wanne ne sahihi idan mutum bai kai wannan munzali ba duk tarihin da aka ambata masa kawai daukawa zai yi eh, duk abin da aka ce gaji tarihi ne zai zauna kashe kunnen sai saurara amma ba ruwansa da cewa sahihi ne ko ainihin za'ifi ne amma daga baya malamai sun yi iyaka kokari wajen tantancewa wato wajen littafin tantance littafin tarihi daga cikin ma har da dan jihar Bauchi wanda ya fara rubutu amma bai kammala ba ne dr ibrahim disina shi ma ya fara tantance tarihin annabi wanda ya fi inganci ya rubuta juzi na farko amma ina jin bai karasa juzi na biyu da na uku ba ya kamata kuma a ce ya kammala kamar yadda balansu manya-manyan malamai kama ainihin da ul umari da sauran ke muhammad nasir dinil albani da makamantansu waɗanda suka tantance suka fitar da abin da ya inganta daga abin da bai inganta ba malamai da yawa sun tafi akan cewa kira wannan shekara shekaran bakin ciki suka ce ba daidai ba ne tun da annabi baki da kansa ya kira wannan shekara shekaran bakin ciki ba sannan kuma ba manyan sahabban annabi ne suka ambaci wannan kekara kekaran bakin ciki ba saboda haka daga baya ne aka ambata to ambaci wannan amul hazan aka ce wannan kuskure ne tunda a wannan kekara da annabi ya je da'ifa suka kore ke suka jajjefe ke bana sare na farko ya karbi addinin Allah aljanu suka karbi addinin Allah aka yi isra'i da annabi shine tafiyan dare daga makka zuwa bin min qudur wanda yake tafiya ne na wata guda amma manzon Allah ya a cikin kankanin lokaci sannan kuma da yaje qudur ya jagoranci annabawan Allah sallah sannan malaika jibril ya zo masa da buraka daga nan ya hau suka yi sama tun daga sama ta ɗaya, sai da manzon Allah ya je sama ta bakwai har al'arkin ubangiji sai da ya je amma ya ga Allah bai ganki ba zance mafi inganci bai ga Allah subhanahu wata'ala ba don da aka tambayi manzon Allah kin kaga Allah yace tsananin haske na gani ta yaya zanga Allah subhanahu wataala daga nan manzo Allah ya sauko an baki salloli hamsin ya dawo ya hadu da annabi Musa tun da dama ya hadu da annabawan an sanya kowane annabi a sama domin ya karbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yazo ya hadu da annabi Musa sai ya salloli hamsin sun yi yawa ka koma ubangiji ya rage maka domin mutanenka ba za su iya yin salloli hamsin ba Allah ya sa wa annabi Musa ga guda biyu Eh, guda biyar ma sun gagare mu to balle kuma a ce salloli wajen guda hamsin ai ba za mu iya ba eh, a biyar din nan aka ce a rage to kaga wanda za a fara ragewa sallan asuba sannan ta biyu sai sallan isha'i sannan ta uku sai wace sallah azhar ko azar. to kun tun da a wannan shekara aka samu nasara na farko ya karbi addinin Allah sannan kuma aljanu suka karbi addinin Allah sannan kuma annabi aka yi isra'i da ke aka yi mai iradi da ke to kun ga wannan yana gwada cewa shekaran wato tana da daraja kwarai da gaske don an samu mutuwa ba za a bata ainihin fiska mai kyau ta ainihin wannan shekara ba kuma ko da mutum a cikin rayuwarsa akwai muhimman mutane da suke tare da kai na farko mahaifinka na biyu mahaifiyarka na uku matarka ko matanka na hudu 'ya'yanka maza ko mata na biyar 'yan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya maza ko mata sannan har suka bazu sannan na shida wanda za a samu aminanka waɗanda ka shaku kwarai da gaske idan Allah ta baraka wata ala ya ɗauki ɗaya daga cikinsu. Lallai lalle tashin hankali ne kuma abin damuwa ne amma ba za ka canfa wannan rana ba idan ka canfa wannan rana kai za ka shiga cikin bala'i idan kwana ya kare a kowace rana a kowace shekara a kowane wata Allah ta baraka wata ala zai ɗauki ran kowaye daga cikin waɗannan da muka ambata da waɗanda ma ba mu ambata ba saboda haka duk shakuwanka da mutum duk alakanka da mutum idan aka zo aka ce ga shekaran da ya rasu duk zagayowar shekaran za ka tuna to ba musulunci ba ne wannan bala'i ne kwarai da gaske ko ranar haihuwa da ranar farin ciki ne ranar haihuwa idan ranar ta zagayo ko shekaran ta zagayo ka zo ka yi wani fati ko ka yi wani dina ko yahudanci ne duk waɗanda suke haka yahudanci ne abin ta takaici ne Ka ga kaga ka ga musulmi waɗanda suke yan boko ka ga wayayyu waɗanda suke yan barike idan ƴaƴayen ‘ya'yansu ko matayensu ko su karan kansu shekara ta zagayo suka cika shekara kaza sai su shirya fati a zo a yanka kek din ɗin da za a kashe kuɗi mai yawa wanda yake wani kawunsa yana neman wannan kulin ya hana ki wata ummansa tana neman wannan kulin ya hana ta wani ɗan uwansa yana neman wannan kulin ya hana ki wani masallacin unguwansu yana neman wannan kulin amma ya hana ya biya yi kek ɗin banza to wannan yahudanci ne koyi ne da arna koyi ne da waɗanda yake ba musulmi ba kuma man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum saboda haka haka ba daidai ba ne Allah ya tawake wannan sura suratul rahman kamar yadda muka yi bayani tana daga cikin surori da ake kiransu madaniya ko kuma makiyya kuma mun ce ayoyinta guda ainihin 78 ne ko 76 kafin mala ya karanta mana nan na ga ya kawo ni hadisi wadda ke bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر ɗalibar mai karatu ya karanta waɗannan ayoyi guda tara saboda saja'un da yake karshensu duk sun ƙare ne da nunun rahman allama al-qur'an khalaqal insan allama hulbayan bayan ash wal kamaru bi والنجم والشجر يكتدان والسماء رفعها وودع الميزان ألا تدبه في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان saboda haka waɗannan ayoyi sun kare da saja unnunun wani abin mamaki sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo waɗansu ayoyi guda biyu su ma sai suka kare da abu guda ɗaya su ma saja'u ne sai Allah ya ce me wal arda wada'aha wal arda wada'aha lil anam fiha to kun ga waɗannan ayoyi guda biyu su kuma sai suka kare da mimun Allah ta'ala ya ce wal arda wada'aha lil anami فيها فاقهة والنخل ذات الأكمان ya يا قاري دميمون to tun da an kawo guda biyu masu sajawi iri ɗaya to sai kuma aka sake komawa kan nunin sai Allah ta'ala ya ce me wal haqqul afi wal haqqul afi wal rayhan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban kaga sai aka sake dawowa da nunun ɗin muna iya tsayawa a wannan gaba bi ma'ana wal habbul asfi war raihan wal habbul asfi a wata qira'a wal habba zal asfi war ya dai kare da nunun din ne sai fa bi ayi ala ya to tukazzibani kun ga ya kare da nunun wanda ake ana kiransa sajau idan ba mutum ya kware ba a cikin larabci ba zai iya jeranta haka ba sa aka ce tabbar alkur'ani maganan Allah ne ba maganan wani makaluki ba saboda ba wanda zai iya yin wannan Ya sa duk wanda ya zo bayan alkur'ani inda da larabci ne za ka samu ko ba musulmi ba ne to a ɓoye a kaikaice yakan karanta alkur'ani domin ya koyi larabci ya kware cikin larabcin inda kana karanta rubutunsa za ka iya fahimtar cewa yana ko wani abu daga cikin alkur'ani ko da ba musulmi ba ne inda ya ba larabe ne yana jin larabci wannan kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim ar-rahman Allah mai rahama wannan sura ta fara da sunan Allah ko da sifa daga cikin sifofin Allah kuma sifan da take da muhimmanci saboda yanka ce Allahu sai mai Ar-Rahman sai Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam haka za a yi tafiya zuwa ƙarshe mafiya yawa ana haddace asma'ullahi al-husna ruwayan da aka samu daga Imam Tirmidhi sai dai ruwayan malamai suka ce yana da rauni kwarai da gaske amma ya tabbata inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma mi'a illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye guda 99 ɗari babu daya amma duk wanda ya kididdige su zai shiga aljanna sai dai malamai sun kasa tantance guda 99 domin wajen lissafi to a waɗannan sifofi na Allah da sunaye sun fi ɗari to a ciki waɗanne ne guda 99 waɗanda yake mutum ya haddace su zai shiga aljanna maza Allah bai fayyace su ba yasa in ka samu sunayen Allah waɗanda suka inganta da sifofin Allah ka haddace kawai in ka je lahira haka ce zubo su ka zubo su kaga in ka kai tara sai a ce ah je kai ka shiga aljanna eh kaga ka samu ka kubuta kenan amma kar ka biya da tara ka ce kawai za ka rike tara a ba mamaki sai an ji a ce guda ɗaya bai inganta ba wannan bai inganta ba wannan bai inganta ba sai a je a rusa maka ka dawo guda 79 ko 89 ko 69 to ai kaga babu bayani ar-rahman Allah ta'ala ya fara da wannan kalma wato mai rahama mai rahama duniya da lahira Allah ya mana rahama allama al-qur'ana Allah wanda ya sanar da al-qur'ani ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imomin da wannan sura ta ambata shine al-qur'ani game waɗannan ayoyi da mala ya karanta mana malamai sun ce za mu iya fitar da ni'imomi guda goma sha ɗaya ko sha biyu manya-manyan ni'imomin da Allah ta baraka wa ta'ala yi wa ɗan saboda haka ke sa waɗansu suke ganin suran wato yana da muhimmanci koyaushe a ringa karanta ta domin a tuna ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala duk da kasancewa akwai surori masu kama da wannan an zirrin an samu hadisi daga zirrin أن رجلا قال لابن مسعود ولمتن ياتي وعبد الله بن مسعود يتي كيف تعرف هذا الخوف يتي كيف تعرف هذا الحرف يتي kake sanin wannan harafi na Alkur'ani? أبين ديكي نفي nufi kenan? ne harafin alkurani ruwan sama ake yi to Allah ya bamu ruwa mai albarka Eh Allah ya sa ya zama ruwa mai albarka gobe Allah ya kai mu sai shuka kawai sai ya kama shuka eh kuma kun ga wannan saukar ruwa da wuri shi yake sa ainihin masu fama da awo su samu sassauci kwarai da gaske tunda yanzu buhun masara in aka dauki buhun masara za ka ji dubu ashirin da wani abu buhun gari ma dubu ashirin da wani abu to ko da masaran za ka je ka auno kana ta tarar da ina za ka samu kulin kuli ya yi wahala to amma da zaran ruwan sama ya sauka to albarkan Allah ya sauka sai ga mutane sun samu natsuwa da kwanciyar hankali to Allah ya sassauta mana kuma Allah ya sauke mana na da Allah ta'ala yake allama alqur'ana khalaqa insana allama hulbayana. bayana Allah ya sanar da alkur'ani shine wajen karatun alkur'ani wajen karatun alkur'ani da tajwidi Kilawa kenan sa'annan kuma wajen karantar da alkur'ani da ainihin fassara ko kuma karantar da kira'an alkur'ani tun malamai sun fasara wato sun yi karin bayani a kan haka to kaga yin tafsiri ne ko da rubuce ko kuma kamar yadda muke yi da baka idan karantar da Kur'ani ne shine karatu na kira'a wanda yake za a karantar da wannan ya samu kira'a ruwaya iri kaza ruwaya iri kaza waɗanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda za a gani a wajen masu musabaka za a ga ruwayoyi iri daban daban-daban amma an fi nahas da war to kafin ka ga an zo an yi qalun ko kumbul da sauransu yana da wahala to amma dukan su sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kine wani mutum yake tambayan Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai na manzon Allah kuma asabiquna al-awwaluna min al na wal ansar domin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karbi musulunci da farkon farko shi da kansa ya ce yana kyautata zaton shi ne na kida ko na bakwai wajen karɓan addinin Allah abinda ya ambata kenan to kaga ya dade da karban addinin Allah sannan kuma sai ya kasance yana da basira duk ayan da ta sauka idan annabi ya karanta yana haddace ta dalilin da ya sa wata rana ma manzon Allah yake ka karanta mini alkur'ani ya sa ki ya karanta masa alkur'ani ya ce a'a kai da aka saukar maka da alkur'ani in karanta maka alkur'ani ya rasulallah maza Allah ya ce ya eh, ka karanta min alkur'ani to yana da muhimmanci yana da daraja a idon manzon Allah abdullahi da maso to shi ne wata rana ana tattaunawa sai ya gaje ƙuranin nan fa ana ta karatun saboye kafiran maka ba su taɓa jin karatun alƙuranin nan ba saboda haka masu ɗan kokari waɗanda suka haddace ƙur'ani da Allah waye zai je ɗakin kafa ya ɗan bayyana ƙur'ani sai abdullahi dan mazu da ya ce ni zan je in bayyana musu to kuma shi ba da auki sai wani ya ce a'a ai za su kashe ka kamata ya yi a samu wani mai gwaɗi wanda ya auruhu masa ma in yi haka zai watsa mutane gaba daya ya ce a a ki dai a barki wani lokaci imani ne ko jarumtaka da kake gani ba wai ƙarfi ne ko kuma ƙaton jike shi ne ke kawo jarumtaka ba jarumtaka ƙarfin zuciya ne idan mutum yana da ƙarfin zuciya kike na sai ga yayi abin da mai karfi ba zai iya yi ba da ke yasa ya ce ki zai karanta musu Qur'ani eh ya zai karanta musu Kur'ani. shine ya kama hanya a je dakin kaba Daidai abin da ya fara karantawa kamar yadda aka ce sai ya ɗauko ar-rahman ya daga muryansa ba wanda ya taɓa ɗaga murya da karatun alkur'ani sai shi ya ɗaga murya ar-rahman allama al-qur'an khalaqa insan allamahu bayan to ai ba za a yi da kira'a ba saboda me saboda ni ban iya kira'an abdullahi dan mas'ud ba Allah ramma ma bai iya kira'an abdullahi dan mas'ud ba ko akwai wanda ya iya kira'an abdullahi dan mas'ud cikin alarammomin da muke da su wani ya zo ya karanta mana amma dai ya daga murya da karatun qur'ani shine sai manyan quraishawa suka ce me suke ji ne haka haka ta yaya abin da aka saukarwa muhammadun nan ne shine ake karantawa suka ce a ɗakin kaba muna nan a zo ana karanta wannan su suna ganin za a rusa addinin iyayensu da kakanninsu ne saboda haka ba sa goyon baya aka ce waye yake karatu aka ce ai ibnu ummi abdin ne don haka suke kiransa ibnu ummi abdin ibnu ummi abdin ne wato abdullahi da masu suka ce bari ku gani ine suka je suka daka ki sai da ya kasa karatun amma dai ya karanta daga baya masu taimakon suka zo suka bambare su suka raba su aka samar da ke. ya ce to in ya warke ma gobe zai je aka ce a eh, wani lokaci da awa ba haka ke yi ba domin idan mutanen suka kake abdullahi idan matsod ai an yi hasaranta akwai ilimi da dama akwai albarka da yawa akwai hikima mai yawa wanda za a rasa gaba daya saboda haka aka ce kada ya sake zuwa amma ana kyauta zaton abin da ya karanta suratul rahman ya karanta a cikin dakin kaba to shine wannan bawan Allah ya zo ya tambaye ki duk da kasancewa yana ɗaya daga cikin walanda suka san alkur'ani don akwai wata magana da ya faɗa ko da yake malamai masu nazari sun ce maganan akwai rauni a ciki inda yake cewa babu wata aya cikin littafin Allah da ce na san inda aka saukar da ita da dalilin da yasa aka saukar da ita da kuma wato wurin da aka saukar da ita duk wani ƙarin bayani akan abin da ya kafi ayan zan iya yin bayani wannan fa ya faɗa ne lokacin da ya kai kusan shekara tamanin da wani abu a duniya ya ce walau an ne alamu an na ahadar ya ce wallahi da na san wani mutumi a alamomin ne bi kitabillah wanda ya fi ni sanin ilimi na littafin Allah na tafsiri ya fi ni sanin tafsiri asbabun nuzul da sauran waɗansu ilimomin da suke ta'allaka da ainihin ayoyin Qur'ani ka bulugu hulebul wanda raƙuma za su iya kai ni wajensa ya ce la zahabtu ilaihi wallahi da na je wajensa wajen neman ilimi wannan fa sahabin annabi ne wanda tun farkon wahayi yana tare da annabi ya faɗi wannan magana to yasa don kai digiri na farko kai na uku kai na kai digiri na farko kai na biyu kai na uku ba wai ka kure ilimi kan kake nan ba akwai sauran Allah ramma kai eh, kun ga ba domin gida mata uku Ya a ishirin da wani abu ga rigingimu iri daban-daban ba ya kamata a ce mutum ya koma makaranta wato ya sake tushe ko kuma ya ƙara akan abin da ya sani saboda ilimi baya karewa ilimi baya karewa da wannan bawan Allah ya zo ya tambayi Abdullahi dan ya yace wannan harafi yace ma'un gairu asin ga misali eh harafi na alqur'ani yake magana wato ayin qur'ani Allah ya ce ma'un gairu asin aw ya ce asilin aw yasilin fa kullum kullu alqur'ani ƙara'ata ya ce ya kai Abdullahi don dan ya ce dukkan alqur'ani ka karanta saboda haka kaman bayani akan wannan قال إني ya ce ni ma Allah ya bani قرآني هنا karanta قرآني to amma sai dai ya yi ta saboda mai saboda idan kana kana da ilimin abu za ka zo ka ce ai ni ni din nan na kware wajen karatun qur'ani ni na kware wajen tafsirin qur'ani ni kware ne wajen kaza mun karanta a can baya fala an fasa kun huwa alamu bima Ya yasa ba a tafiya kaga ai mai kudi ba zai zai ce ai ni din nan ai ni mai kudi ne a Najeriya ba ka taba ji ko a garin nan ni mai kuɗi ne ka je ka samu masu kuɗin garin nan ka ji wani yana alfahari yana da wahala in ka ji wani mai kuɗi yana alfahari to wawa ne Wani da gaske ba alfahari irin wannan to wannan mutum ya nan samu kuskure da gare ki da yace inni la aqra'ul mufassala ce lalle ni ina karanta al mufassal ajma'u ka kaf gaba daya fi raka'atin wahida ya ce a a guda ya ce a a guda idan na taki karatu ba ta hajjus ba ba aiken ba wato ko da a wajen ramadana ko yauke ne to ina karanta al-mufassal to ina ne al-mufassal a cikin al-qur'ani daga ina ne al-mufassal yake farawa ko da yake akwai tiwalul mufassal akwai wasul mufassal wala suna cewa awsatul mufassal sannan akwai qisarul mufassal to ina ne mufassal mafiya yawa surorin da ayoyinsu ba su da tsawo su ne ake kiransu al-mufassal wanda kana karanta za ka rinka yankewa yanzu misali ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan ash-shamsu wal-qamaru bi husban wan-najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan alla taghdaw fil mizan kaga in ka duba za ga a takaice a takaice idan ka je gaba idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a to in ka je je gaba ma haka zaka samu to har zuwa lokacin da zaka zo wa tuha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula idan ka gangara alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil to wannan zaka hada ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin aka ga ba za su hadu ba saboda waɗancan turori in ka duba za ga masu tsawo ne amma waɗannan za ka same su al-mufassal bi ma'ana gajejjeru ne to ke yasa akwai tiwalul mufassal wasatul mufassal ko awsatul mufassal ko kuma kisarul mufassal tiwalul mufassal al-mufassal masu dan tsawo saboda ayoyin su suna da yawa awsatul mufassal ko wasatul mufassal su ne waɗanda yake surorin da ayoyin su gajeru ne amma wato ba su da yawa turan ayoyinta ba su da yawa sannan sai kisarul mufassal su kuma waɗanda ayoyin wato ƴan kaɗan ne kwarai da gaske su ne can karshe to waɗansu suna cewa daga wadduha daga wadduha in ka duba zuwa ƙasa duk da kasancewa akwai ayoyin da aka ɗan miƙe to amma dai mafiya yawan su har ya zuwa ƙasa za ka same su kisarul mufassal to a wajen abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu biwalul mufassal daga ar-rahmanu ne ina fata an gani daga ar-rahman allama al-qur'ana har ya zuwa can suratul nafi to wannan sune al-mufassal sai dai tiwalul mufassal daga nan zuwa suratul hujurat kamar yadda wadansu malamai suka ambata sannan daga suratul hujurat idan ka zo wasuha ana ganin awsatul mufassal daga wasuha har ya zuwa karke ana ganin kisarul mufassal wannan kuma mun shiga wani bangare ne na yadda ake kasafta alkur'ani ina fata an gane na'am to shi ya ce yana karanta al-mufassal kaga daga ar-rahman har yanzu a karshe kenan har yanzu a suratul nas fi rak'atin a cikin raka guda to dan ba sallan tahajjudi kake yi a lokacin azumi ba ko sallan shafewar rana shine wanda za a tsawaita ai wannan nafila ta yi tsawo kwarai da gaske yace yana karantawa a cikin raka guda fa kala sai yace a hadzan ka hadzikir yake ya kamar da alkur'ani kamar yadda ake karanta waka a raka a guda ka karanta tuwarul mafassal gaba daya kun ga ke yake gwada ake duk mutumin da zai yi karatu a gurguje ba daidai bane karatu a gurguje ba daidai bane annabi ya ce duk wanda ya sauke alkur'ani kasa da kwana uku to ba zai fahimci alkur'ani ba amma malamai masu nazari sun ce mutumin da yake koyon hadda ko yana fuskantar jarabawan hadda to a cikin awa 24 yana iya sauke Kur'ani domin saboda ya samu ya tsallake wannan jarabawa saboda idan ya tsallake hakan zai taimaka masa daga baya sai ya kasance a cikin kwanaki uku sai ya sauke Kur'ani. amma duk wanda ya sauke Kur'ani kasa da kwanaki uku to ba zai fahimta ba kaga kenan ana son a karanta qur'ani daki daki wa ratilil qur'ana tartila shine mutun ya karanta daki daki yana fahimtar alqur'ani ina ba ta gani dalilin da yasa abdullahi dan mas'ud Allah ki kare yadda da ki yayi inkari ma wannan bawan Allah kenan yace la aballaka yace amma Allah wadaranka kana da ƙur'ani amma kana karantawa mufassal tuwarul mufassal a cikin raka a guda Ya ce wannan ba daidai ba ne. wannan kalma la aballaka idan ka fassara da Hausa kai tsaye shine ka rasa babanka Da wanda bai da baba kuwa na farko ko ne dan kege ne ba bai da uba na biyu kuma ko kuma wanda babansa ya rasu ya barki yana karami kaga ya zama maraya abin tausayi kenan da alama zai kawo wahala duniya ina fata an gane to duk ana fasara da haka asali la aballaka shine baka da baba ko ka rasa babanka amma abin da yake nufi shine Allah wani ranka yace ba haka yake yi ba yace kad alimtu qara'ina an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allati kana yaqrinu qarinatayn qarinatayn min awwal al-mufassal Abdullahi da ya ce hakika na sani tagwayen turori waɗanda manzon Allah yake karantawa a cikin sallah daga ainihin turori na almufassal musamman ma daga na farko-farko ya ce ne turori a gwamutse guda biyu ne turori a gwamutse guda biyu amma ba lallai a jere ba saboda me saboda abinda suke karantarwa kusan iri ɗaya ne ko ayoyinsu sun yi kama da juna saboda haka manzon Allah a cikin sallah in ya karanta Fatiha sai ya karanta surori guda biyu wannan ya halarta sannan sai ya ruku'u ya yi sujada idan waɗannan surori kuwa na farko akwai ar-rahman annabi yana haɗawa da wannan najmi idha hawa ma zalla sahibukum wa ma gawa to da ar-rahman da an-najm idan ka duba wanne ne a gaba wanne ne a baya eh ka gani shi yasa waɗansu malamai suka tafi a kan cewa idan mutum ya karanta fatiha bayan ya karanta fatiha ina zai kawo sura to sai ya karanta alamtara kai kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sura ta farko to yana son ya kara da wata sura suka ce abin da ya kamata ya sauko kasa ya karanta kaga sai ya dauko li'ilafi ya karanta ko a tsaina ko kulhuwa ko izaja a, ko suratun nasi sai ya karanta saboda ya karanta alamtar da farko to ana son gangarowa don saboda ya fi daɗi. ina fata an gane wannan shine fassarar da malikiya suka goyi baya to amma idan mutum ya zo ya karanta alamtara bayan ya yi fatiha sai kuma ya ɗauko wa wallaili iza saja sai ya karanta kun ga ya tillucen sama to sallah ta yi kuma sallah ta yi daidai sai dai a wajen malikiya baka kyauta ba ba haka ya kamata yi ba ina fata an gani to amma tun da annabi ya karanta ar-rahman allama al-qur'ana da ya gama sura ta biyu sai ta wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa sannan ya kai karke wannan ya gwada ya halatta a lauko daga sama ko a lauko daga ƙasa sannan kuma annabi ya karanta iktarabatis sa'atu wa shakkal kamar sai kuma a sura ta biyu ba farka ta biyu ba a tura ta biyu sai manzo Allah ya karanta alhaqa wa ma adraka mal kaga ya sauko kasa da yawa saboda waɗannan surori guda biyu suna kama da juna sannan kuma a raka'a ɗaya annabi ya karanta suratul fatiha sai ya ɗauko wasuwar wa kitabin wasuwar sai kuma ya ɗauko wazariyati zarwa falhamilati wikira to in kun duba wace ce ma take gaba da wata kun gani shi yasa jeran tawan waɗansu malamai suka ce ba dole ba ne sannan daɗin daɗawa annabi a cikin raka'a guda ya karanta sa'ala sa'ilun bi azabin waqi sannan bayan ya kammala sai dauko wannan ati garqa wannan kitati nakta to kaga surori guda biyu saboda sun yi kama da juna to malamai suka ce abin bai tsaya a nan ba wannan ya gwada mana tamkul yadda ake hada surori guda biyu ko da a yanzu an zo sallah raka'a ta farko an karanta surori guda biyu ba ilaifi ba don kar ka zo kana ba kauye kai ta ce subhanallahi subhanallah ka gani wannan ya gwada ka gwada jahilcin ka fili kenan sannan kuma wannan ya sha bamban da idan an karanta fatiha an karanta sura a rufe da kulhuwa wannan ki kuma nassinsa daban to idan mun dawo kan wannan wa kana awwalun mufassal ibn mas'ud ar-rahman farkon al-mufassal a wajen ibn mas'ud shine suratul rahman kamar yadda muka yi bayani to bismillahi rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'ala yace ar-rahman Allah mai rahama ku girmama ki ku bauta masa ki kadai ba tare da kun yi kirka da ki ba nan ku nemi rahama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda mai yalwar rahama ne allama alqur'ana Allah ya sanar da alqur'ani wannan babban ni'ima kenan ga halittun duniya kakaf gaba daya daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ya zuwa nadewan duniya babban ni'ima alkur'ani tunda wanda ba musulmi ba za ka kima yana sa karanta masa alkur'ani eh musamman ma na ga wani ya yi fostin waya ko wadansu malamai wanda wani wanda yake so ya nemi shugaban kasa ba musulmi ba ne ya tura su za su je su yi masa umura barai da gaske kuma za a gasu har da shafukan alkur'ani a hannunsu wanda ba musulmi ba yana son ya nemi shugaban kasa ya tura kasan saudiya a yi masa umura a cikin watan ramalana a karanta masa alkur'ani domin ya ɗale shugabancin najeriya ba tare da matsala ba Ko ma waye ka kaddara ki wanda ba musulmi ba amma kuma bai yarda da qur'anin ya karbe ki a matsayin addinin musulunci ba bai yarda da addinin musulunci ba ma ya yarda da qur'ani yasa za ka samu waɗanda ba musulmi ba manya-manyan na suna da malamansu idan abu ya rikice musu za su samu su ce a yi musu sauka sauka za sauka za kuma su ba da kuli a yi musu sauka wani abin mamaki sai ga kuma Allah ya kubutar da su sai ga Allah ya kubutar da su to darajar alkur'ani da neman alkur'ani bai kafi musulmi kawai ba har da wanda ba musulmi ba sannan kuma daga cikin nema halakal insana Allah ya halitti dan adam idan Allah ya ga dama da ba zai halitti dan adam ba da yanzu babu mu ko kuma zu sai a mayar da mu dabbobi kuma wannan tafsirin da muke kawai sai mu fara oh oh oh ko abin da zai yi kenan ba mai fahimtar wani duk an zama dabbobi ba iya yin magana shi yasa aka ce khalaqal insana allamahul bayana Allah ya halitta dan adam a bisa wannan sura wanda ya fa'ada laka wanda ya tsara ka kaga wani waje fasawa ka ya daidaita ka fa'ada laka to menene what is the difference between the abin nan waɗannan word guda biyu fa'ada laka fa sawwaka me bambanci akwai bambanci kwarai da gaske to amma da yake ba fasarar muke yi ba khalaqal insana allamahul bayana ya sanar da dan adam bayani yanzu ba bayani nake yi ba kuma duk wanda ka je in zai karanta maka alkur'ani ya fassara maka bayanin kenan da zai yi yasa waɗansu mutane wato waɗansu malamai suka ce arrahmanu rahmanu allama al-qur'ana khalaqa al-insana allama al-bayana bi ma'ana bayana al allama al-insana bayana al abinda ake nufi kenan Allah mai rahama ya sanar da ɗan adam bayanin alkur'ani to da wannan kalma ta arrahmanu kawai za mu yi ta fassara a ce in ɗauko littafai kaman guda goma sha biyar ko guda ishirin muna fassara arrahmanu kawai kuna ganin har bayan sallah za mu kai muna fassara arrahmanu kuma idan da za mu ɗauki wani salo da usulubi ba za a taɓa gajiyawa ba gobe ma za a zo jibi ma za a zo gata ma za a zo har azumin ya kare a ce ya kamata ba a zo a ƙarasa fassara arrahmanu rahmanu ɗin nan duk nan sai mun karanta su kaga kowannan bayanin da muke muna yi a takaice ne kawai abin da ya samu shine allamahul bayana Allah tabaraka wata'ala ya sanar da dan adam bayani dake dake yukbiru ta'ala Allah yana ba mu labari an fadlihi wa rahmatihi bi khalqi dangane da falalansa da rahaman da yi wa halittunsa annahu anzala ala ibadihi alquran Allah ya saukar da alqurani ga bayinsa wa yassara hifzahu wa fahmahu ala rahima sai Allah ya sauwake haddan Kur'ani da ainihin fahimtar alqur'ani ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi masa rahama sai saka ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu kiyayyunku sune waɗanda suka koyi alqur'ani kuma suka sanar da alqur'ani malamai suka ce wanda suka koya suna da matsayinsu waɗanda suka sanar suna da matsayinsu idan mutum ya haɗa duka biyu kaga ya samu daraja duka biyu kenan yana iya yiwa akwai wanda zai zo yana koya har mutuwa ta ɗauke shi bai gama koya ba to dai ya faɗa cikin khairukum a wata ruwaya afdalukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi falalanku da mafi darajanku har wajen Allah shine wanda ya koyi alkur'ani kuma ya karanta da alkur'ani saboda haka alarammomi masu karantarwa islamiyya sai ku daɗa dagewa domin kuna da daraja sannan masu yin tafsirai da masu wa'azi da alkur'ani sai ku daɗa dagewa saboda kuma kun fada cikin wannan, wanda ya haddace qur'ani ya fada wanda ya iya karanta qur'ani shi ma ya fada cikin wannan guro wanda yake karanta da yara kanana ko matan aure ko kuma mazaje wato mazan aure a cikin masallaci shi ma yana cikin wannan guro wanda yake yin wa'azi masu da da'awa waɗanda za su kira waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin Allah su ma sun fada cikin wannan saboda haka kai rukun manta allama alqur'ana wa allama fakala ta'ala shine Allah ta'ala yake ar-rahman Allah ne rahama allama al ya sanar da al-qur'ani khalaqal insana ya halitta dan adam ya bambanta ki da dabbobi allamahul bayana kuma ya sanar da ki bayanin al-qur'ani ya sanar da ki iya magana da zance da ainihin jawabi kamar yadda muke a yanzu ya ni annuska wa qala tahaku wa qatada wa ya yani alkhaira wa sharra Allah ya sanar da ki alheri domin yayi aiki da ki ya sanar da ki karri domin ya kauce wa qawlul hasani ha huna ahsan wa aqwa lianna siyaka fi talimihi ta'ala alquran anan aka ce maganan alhasan basari na cewa allama hulbayan. Allah ya sanar da ɗan adam ilimin alkur'ani ake nufi ba wai zance haka kawai ko kuma wani abu daban ba wa huwa ada'u tilawati shine karanta alkur'ani da tilawa da ainihin tajwidi wa inma yakunu zalika hakan yakan kasance ne bi taysirin nutqi ala alqal da ainihin yadda Allah ta'ala ya sauwake furci wato ga ainihin halittunsa tunda yanzu in ka duba za ga yaren mu daban-daban eh amma ga ki muna karanta alkur'ani to alaran ma dai ina kyauta zaton ki ba an ki ne amma ga ki yana karanta alkur'ani kowa yana fahimta sannan ga wani to mai maganan kurame fa mai maganan kurame ina tsammanin wannan baninge ne amma ga ki yana fassara kuma ina jin kurame suna ganewa yadda ya kamata eh ni kuma mai fassara bahaushe ne to abin da ake nufi kenan bi ma'ana allamahul bayan kowa a fagensa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da ki bayani wanda yan aka ce karanta alkur'ani yayi bayani zai yi bayani in ya sani idan bai sani ba abin da ya sani ya yi bayani zai yi bayani mutane to ainihin fahimta da wannan ne waɗansu a karkace suke ce muhimmancin malamai kenan malaman makaranta ba gaba daya saboda ai bayani suke yi domin su cusa wa yara su fahimta ko su cusa wa student su fahimci abin da ake so su gane saboda haka su ma a kai kai ce sun shiga cikin wannan daraja وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها يدعي كيف تد حروفا القرآن لغا إندس كداتي من الحلق لغا مقوغر واللسان لغا فحرك والشفتين خوفا تنباكي على اختلاف مخارجها وأنوائها بساطان مفتن لنوغوئي yanzu misali kaman a ce ainihin a da a sun ce a shine nan shi yake furtawa a kamar tsakiyar nan shi ya ambace a sannan ƙo kaga ƙarshe ƙo sannan kuma idan aka zo ta ai daga yadda ya buga za ka je ta in ka bude bakinka kana koyawa yara yadda suke abinda suna kallon bakin kaza ga su ma suna daukawa ta za ka duba doron harke za ka ji doron harke ki yake dukan ganda kamar yadda suke fala ta idan ka zo fa fa idan ka zai taba haƙwaranka idan ka zo ma sai ka hala bakinka fa sai ka hala bakinka a shafatai to kuma hawa fa ina fata an gane to amma za ga gaki aya guda ɗaya ta haɗa makaris da anwa iri daban-daban amma sai ka ji gaki an karanta shi taron-taron. ar-rahman ar kaga za kaurara amma idan da zai zo da wasalin ƙasa sai ka tsiranta ar-rahman allama Alƙur'an, wannan masu karantar da karatun qur'ani da tajwidi ne suke da kwarewa akan wannan bangare gwargwadon kwarewar mutum gwargwadon iya karatunsa na shi shine allamahul bayana Allah ya sanar da shi bayani dalla dalla sai Allah ya ce me ashamtu wal kamaru. الشمس والقمر بحسبان نعم والنجم والشجر هذه من يمن أهلو da Allah ta baraka wata yi su cikin waɗannan ayoyi ko ya ambata mana wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh